الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى مدين وبعد أنوا مسلمي ما سكلموا دكما سورا رمو أكوئنا مكي masu magana da wannan البركة mai albarka ta mutu hausa da ma marasa jin ta muminai gaba mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a bayanai na kafin kaiwa ga filin tambayoyi fatawa kenan kai tsaye ko fatawa kai tsaye insha Allah ta'ala a wannan rana ta juma'a a wannan birni na khartoum a wannan ƙasa ta sudan albarka zan so ne in yi mana bayani kan wasu abubuwa da ɗazu-ɗazu na tattauna a kan mimbari a babban masallacin juma'a na jami'ar duniya jami'ar afirka alamiya da kenan birnin khartoum su nake so in taɓo mana su <clears throat> in yaso a kai ga filin tambayoyi ɗazu a khutuba ta yi magana a kan wasu abubuwa guda takwas waɗanda idan allah ya yi wa mutum kyauta da su to kuma allah ba zai hana masa abubuwa guda takwas ba waɗanne ne ina fata in samu lokacin gaya muku so gaba daya kafin kaiwa ga filin tambayoyi don kar lokacin ya wuce a gurguje abu guda takwas in kana da su allah ba zai hana maka abu takwas ba na farko wanda duk allah ya masa arzikin tsoronsa ta kawa kenan to allah ba zai taba hana masa samun mafita daga matsala ba kuma kowane abu da na faɗa sai na ba da dalili na aya ko hadithi abu na farko dai taƙawa na biyu tawakkali na uku godewa Allah na hudu wato haƙuri na biyar tuba na shida istighfari na bakwai addu'a na takwas ciyarwa waɗannan abubuwa guda takwas duk wanda Allah ya bashi su to Allah ba zai hana masa kuma abu guda takwas ba saboda haka sai mu kuma mu bi su daki daki na farko wanda Allah ya azurta shida da eh, wato taqawa Allah ba zai hana masa mafita ba domin Allah ya faɗa a cikin suratu talaqi farkon shafi ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wanda duk ya tsoraci Allah to Allah zai bashi makhrajan wato mafita daga kowace matsala to kaga abu na farko kenan haka kenan idan muna son fita daga matsala Allah ka fitar da mu daga dukkanin matsalolinmu to lallai akwai mu da bukata bukata ta wajibi ta musa ta cikin al'amarinmu tsoron Allah a rayuwar aure tsoron allah a kasuwanci tsoron allah a karatu tsoron allah a komai na rayuwa domin allah ne ya ce wa man yattaqillaha ya ji makharaja wanda duk ya tsoraci Allah Allah zai bashi makharaja mafita daga ainihin matsala wannan shine abu na farko da yake so nake na ambace su gaba ɗaya to ba sai na samu lokaci din na yi filla filla a kansu in ba haka ba kowanne daga cikinsu yana da zaman kanshi amma la'alla cikin shirin da za mu yi nan gaba mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya mu yi su filla filla amma dai na farko kenan wanda ya tsoraci Allah Allah zai bashi mafita daga kowace irin matsala tasa da yardar Allah yanzu misali wanda ya kiyaye Allah a harkar kasuwancinsa sai ka ainihin sai ka wato ya samu mafita daga matsalarsa yan an kiyaye ɗaya kenan na biyu wanda kuma ainihin Allah ya azurta shi to masha Allah kira sakina daga madina to masha Allah me ya kiranta sakina assalamu alaikum sakina daga madina to bismillah malama sakina an gana makari an wani lafiya lafiya lauya madinan manzo sallallahu alaihi wasallam madina lafiya kalau alhamdulillah aka da maka ina siyar da kaya to bismillah bismillah malama maka hau tambaya ce da ni to bismillah Allah sa na sani ina sayar da kaya a bakin kasuwa wasu mutane suka bar to gashi malama sakina daga madina ta yi tambaya kuma allah da ikon su tambayar ta katse mewa ki sake bugowa sai in katse domin na amsa miki za mu ci gaba ah, nake cewa wato wanda ya tsoraci Allah Allah zai bashi mafita daga kowace irin matsala ta shi da yardar Allah Allah ka ba mafita daga matsalolinmu musamman a kowane sashi ko kowane irin yanki na duniyan nan tsoron Allah ana jin tsoron Allah a kowane lokaci a ɓoye a fili a kan ruwa a kwazazzabo a cikin rami a gona lokacin karsashi lokacin jin daɗi lokacin kowane irin yanayi A annabi cewa yi sallallahu alaihi wasallam wato ittaqillaha haithu ma kunta ka tsoraci Allah duk inda kake kuma a kowane irin yanayi to wannan shine abu na farko wanda aka azurta shi da tsoron Allah Allah ba zai hana masa mafita daga matsala ba saboda ayar da muka riga muka ji na'am maman khadija daga saudiya na'am to bismillah maman khadija tambaya ta ita ce malam bismillah mama khadija eh tambaya ta ita ce na'am kamar mutane haka idan kuna ma'amala da su na'am to maman khadija ita ma ta kira ɗin ya katse da fata za ta sake ƙoƙari kamar da 'yar uwa ta farko daga madina ita ma ta kira allah bai sa amsa ba ta katse to za mu ci gaba da kar manta muna magana ne akan wanda Allah ya bashi abu takwas Allah ba zai hana masa abu takwas ba abu na farko wanda aka bashi tsoron Allah Allah ba zai hana masa mafita daga matsala ba duk abin da muka samu kanmu ciki na mushkiloli a rayuwar aure na'am wa daga ina daga Najeriya to wace ce kace to bismillah bismillah bismillah a daga murya ta sake katsewa to da fata dai hanyar tamu za ta yi kyau da yardan Allah dan a samu amsa tambayoyin to abu na biyu bayan mun ji na farko karo manta bayani nake akan abubuwa guda takwas in Allah ya baka Allah ba zai hana maka takwas ba ina kara jaddadawa ne saboda in ci gaba da ɗorar da tunaninmu akan shirin shi kansa ruhinsa wanda aka bashi tsoron Allah Allah ba zai hana masa mafita daga matsala ba na biyu wanda duk aka azurta shi da haƙuri to Allah ba zai hana masa lada ba lada kuma babba domin Allah ya faɗa yana cewa wato a kafin haka to bayan ne magana kan tsoron Allah abu na biyu kafin haƙuri wato tawakkali nake so na ce zan zo kan haƙurin insha Allah ta'ala abu na farko tsoron Allah na'am habibu rabilu daga saudiya ko saudiya to bismillah na'am eh yawwa malam tambaya ta a nan ita ce to na'am wai dan aka ina so a yi mun bayani akan ma'awiya akan yazid bin ma'awiya yazid ibn muawiya ɗan sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam eh na fata kansa wani ke son a mun bayani a kansa kuma menene laifin sa suke zagin sa ina fata kana ji na ko sunan kawa Rabilu daga Saudiya to malam Rabilu daga Saudiya ka saurara da kyau Yazidu dan Muawiya dan sahabin Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam na fata kana ji na na'am saboda ka dan sahabi ne amma maganan wani ya zage shi to ai addinin addinin ba addinin zagi ba ne assalamu alaikum to shi kenan za mu ci gaba har dai insha Allahu layin ya daidaita Allah ya sa ya daidaita din to shi wannan ya magana kan ai da muna tamboyi karka manta ba mu ansa su ba tukun ko akwai tamboyinmu mu insha Allah wasu daga ciki za mu amsa su saboda haka yanzu nan mu ɗora kan abin da muke magana a kai wanda yake da abu shida ko abu takwas Allah ba zai hana masu takwas ba farko tsoron Allah Allah ba zai hana masu mafita daga ainihin wato matsala ba na biyu nake cewa tawakkali wanda duk Allah ya bashi tawakkali dogaro ga Allah to kuma Allah ba zai hana mishi mafita daga ainihin ba zai hana masa kariya ba amma tun da yake tambayoyin sun fara shigowa to zai kyau mu amsa waɗanda muka je misali shi mu'awiya abinnan rabilu yana tambaya yan uwa guda biyu da suka yi tambaya a amsoshinsu ba su fito ba da haka za mu amsa ma waɗannan tukun a yanzu shi malam rabilu sayyidina yazid ko kuma yazid dan mu'awiya kamar da na ce yazid dan sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma ka ce wasu suna zaginsa to addininmu na musulunci ba addinin zagi ba ne ba addinin la'ana ba ne ba addinin cin mutuncin wani ba ne masu wannan zagin ba ma yazidun ba wanda ya fi yazidun daraja ai sun zage shi ai don cewa dama ɗabi'arsa ce zagin kai ƙarshe take taken su ma shi kansa annabin ba su kyale shi ba a billah allah ya tsare mu wanda duk zai zagi abubakar na'udzubillah da umar da uthman da ali ko kuma abubakar umar uthman su fake da son na ali ka san ba za ka ce musulmi ne ba na kwarai waɗanda allah ta'ala yake so su kasance musu sayar da lahiransu ne an gane saboda duniyarsu da haka tambaya ka kenan yazidu dan mu'awiya yana da kurakuran shi ko shakka babu dama ahlus suna aqidarsu ba wani wanda suka ɗauka ma'asumi ne ba mai laifi ba ne in ba annabi ba to amma idan kana maganan wato idan ka ce ga fitsari wanda kila fadinsa ko duka-duka yawan fitsarin bai kai ka cika gwangwanin rob ba gwangwanin murfin rob ɗan karami sai ka je ka ɗibe fitsari kamar wato gwangwanin rob ɗayan ka zuba a ainihin kogi ka ga wannan fitsarin ba shi da tasiri yawan kogin ya fi ƙarfin to kamar misalin kurakuran sahabbai kenan inda suka yi Kirkin su ya fi yawan teku kurakuransu kamar wannan fitsarin da na gaya maka ne saboda haka kurakuransu ya narke ko sun narke cikin laifukan don ba masu mai bane sabanin waɗanda za a ba su matsayi na allantaka a ce ba sa kuskure wanda ba karantarwa musulunci bane wasu ake so a allantar sai aka fake da son su da haka hezir dan muawiya yana da kurakuran shi a matsayinsa na mutum amma bai kai jallin da ake yi a ce ko a faɗi bakar magana game da shi ba sahabin mahaifinsa ake so a zaga sannan shi kansa manzon Allah a taba shi Allah kuma ya tsare mu da halaka da lalacewa bayan ga gaskiya ta fito fili Allah ya sa dan uwa mai tambaya daga makka ko da dai wayar ta katse to saboda muhimmancin tambayar na koma na amsa mai sauran yan uwa guda biyu daya daga madina daya daga makka su sake jefo tambayar dan bamu ji ta ba da sai in katse in amsa kamar da amsa na dan uwa nan kafin tambayar ta zo zan ci gaba da ɗorawa kan abin da nake magana akai abubuwa guda takwas wanda Allah ya bashi taƙawa Allah ba zai hana masa mafita daga matsala ba na faɗi wannan na biyu wanda Allah ta'ala kuma ya bashi wato tawakkali to Allah ya ishe shi domin ya ce wa mai ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu inna Allah balighu amrihi qad ja'ala li kulli shay'in qad ja'ala qadara wato qad ja'ala Allah li shay'in qadara wato allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wanda duk ya dogara gare shi to allah ya ishe shi an gane kuma allah sanya ma komai iyakansa da bambanci tsakanin tawakkali da abin da ake cewa tawakuli. Tawakuli shine mutum ya dogara ga allah wajen aiki na kirki sannan ya ɗauki mataki ga misali ba zai yi mutum ya ce yana son ya ji ya ƙoshi da abinci ba alhali bai je ya nemo abincin ba kuma ko da ya nemo an dafa masa matarsa ta dafa ta kawo na'am wane ne bello ko ya yanke to shi kenan ya sake bugowa saboda haka idan mutum misali ya ce zai tawakkali tawakkali shine ka dogara ga allah sannan ka ɗau mataki ce nake ba da misali mutum yana son ya ci abinci yana cikin jin yunwa ya ce shi ba zai ci ba saboda ya dogara ga Allah so yake kawai ya koshi kaga wannan eh, tatsuniya ce ba zai yiwu ba haka kuma misali a idan ɗalibi ne baya zuwa aji ballantana ya je ya saurari malaminsa kuma ya ce shi lallai lallai lallai sai ya ci jarrabawa ta ina to na'am muhammad daga saudiya to malam muhammad mai eh. ce tambayar ka tambaya ta ita ce allah shiga gafarta malam ni ina zaune a nan saudi arabia za mu so saudiya daga wani gari maka ko madina ko taif ko ina ina nan jidda jidda to kana jidda ne masha allah to me tambayar ka eh, malam muhammad tambaya ta ita ce ni ina aiki a nan jidda ne na sami hutu zuwa kasata ta najeriya ka sami me eh, na samu hutu ijaza na samu hutu zuwa najeriya to ka samu ijaza ko na'am eh zuwa najeriya ijaza ijaza na'am alhamdulillah na je sai na samu ne aure a can alhamdulillah sai na je najeriya ne aure a can alhamdulillah Allah. bayan na aure da wata biyu kuma sai allah ya ba matata juna biyu kamar na wata biyu kenan kuma daidai lokacin da ana biya alhazai hajji ne lokacin nan na'am to ana nan na zo zan biya bayan na biya kuɗin hajji sai aka ce wannan iyali na da take da juna biyu na wata biyu ba za ta samu zuwa hajjin nan ba sai dai za mu hakuri mu san yadda za mu wannan juna biyun a ko magani ta sha kenan sai ta zo to shine muke hukuncin bayan na yi wannan na ba an samu magani ta sha mu rasa juna biyu na wata biyun nan ta zo hajji to shine muke neman fatawa menene hukuncin mu akan wannan wato dai a takeice kun zubar da ciki ko kwarai da gaske to ai gafata malam muhammad sunanka muhammad ko na'am ai a shari'a malam mai malam mai lahallari ka san lahallari ko na tabbata ka san lahallari insha Allah to mai lahallari ko ahalari yana cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi haramun ne mutum yayi kowane aiki fi'ilan har sai san hukuncin Allah kafin ku je ku zudda cikin nan kun nemi sanin hukuncin shari'a tukun To ba mu sani ba to dan mai Allah za ku tunka na'am wallahi a bisa rashin sani a nan ma shine muke kada tambaya don mu san hukuncin mu mu ci gaba da ismin fari. to gaskiya ne abinda kun yi haramun musamman kun zudda cikin ne wai dan ta je ta yi aikin hajji da fata kana ji na kana ji ko aikin hajjin nan ai domin Allah ya yarda da ku ne ba haka bane ne to yaya kuma za ku je kuna neman Allah ya yadda da ku ta hanyar yin aikin da Allah kuma baya so kaga wannan ba karamar kwaba bane wallahi a bisa rashin sani to kun yi sabo gaskiya cikin nan da kuka zubar kila wannan yaro babban malami ne wani yani gawurtaccen wanda Allah zai amfana da duniya da shi ne to kun je kun barar da shi to in Allah ya gara ma kuma sai hana muku haihuwar abinda kun sabi Allah kwarai wannan laifi kuka yi ku nemi gafara ubangiji ku tuba kar kuma sake irin wannan eh, idan mutum ya tuba tuba kuma ita ce tuba ta gaskiya Allah ya ce allazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha ya ku masu imani ku tuba zuwa ga Allah tuba ta gaskiya ba tuban mu zuru daga cin bera ba ina fata an gane Allah kuma ya kare mu daga bin son zuciya amin amin shine muke nema yanzu menene hukuncin mu za mu ci gaba da istighfari da ai shine ai ku ce kun tuba ya Allah mun tuba ku yawata astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu misali kuma tuba na da sharuɗa guda uku farko ku ji kun yi nadama yadda na fahimci daga magana ka kai nadama kun yi nadama ko alhamdulillah muna na biyu ku yi niyya in haka ta sake samu ba za ku sake yi ba na uku laifin kwata-kwata ku katse kar ku sake yi Allah kuma ya ƙara kare mu ya kyashe mu daga ribata da kuma sharri irin na shaidan domin ta iya yiwuwa kayi don ta je aikin haji ne Allah ce to ba ma na son hajin gaba da tun da dai kun saɓe ni ko Allah kare mu to kafin wata tambayar ta zo za mu ci gaba da ɗorawa kan inda muka tsaya ina dai ƙara jaddada ma 'yan uwa masu saurare da kuma kallo wannan shiri na kai tsaye cewa wanda allah ya bashi abu takwas allah ba zai hana masa abu takwas ba watakil wasu yanzu suke kallon shirin to ina maimaitawa ne saboda tunatar wanda allah ya bashi takawa na'am muktar daga za mu so saudiya ina makka ko jidda ko madina ko taif ko a makka makka makka masha allah barka da yamma daga maka to bismillah bismillah malam yawa salam assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh hayyakum allah نعم انا منى نعم منى لافيه لافيه لو يا يا مكه مكه الحمد لله تو تنبيرك تنبيرك تنبيرك تنبيرك Ewa eh, da Allah ina so maku tambayoyi ne sosai ta fannin sallah amma yanzu haka bana da wadatattun kuɗin magana da kai amma ta zan samun in yi magana da kai a WhatsApp in samu sala a WhatsApp a amsa. To ka samu kuɗin Allah ya hore maka sai ka bugo ko ko kuma ka yi ta hanyar WhatsApp kamar da ka ce. Shi ne ta hanyar WhatsApp a wata lamba ne zan neme ku. To a hanyar WhatsApp a yanzu ni ban da lambar tare da ni illa iyaka waɗanda suke kulawa da na'urar za su ka sake bugowa. in Allah so zaka sami amsar musamman zaka ji an faɗa kafin shirin ya ya tsaye kare da yaddan Allah shi ne da lamba zan neme su a wannan lamban ko akwai lamban su guda ɗaya ne eh ni da nake gabatarwa a yanzu na ce ban san lambar ba amma jami'an suna cikin studio za su zo in suka bani sai na gaya maka ka fahimce ni ka sake dokowa da yardan Allah bayan lokaci nan kaɗan. Allah ya samu dace wanda Allah ba shi takawa Allah ba zai hana masa fita daga matsala ba na biyu tawakkali Allah ba zai hana masa kariya ba wanda ya tawakkali na uku wanda Allah ya ba shi godiya to Allah ba zai hana masa kari ba kamar yaya duk wanda Allah ya taimake shi ya taimake ta ya taimake su ya taimake mu ya taimake ku misali da duk abin da ka samu ka ce Allah na gode maka to Allah zai ko ƙara maka wannan shi ma Allah ne ya faɗa ƙur'aninsa mai girma ya ce wa azana rabbukum la'in in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid a cikin suratu Ibrahim sura ta goma sha hudu aya ta bakwai daidai Allah ya ce lokacin da ubangijinka ya ba da doka ya shelanta ya ce in kun gode min zan ƙara muku amma idan kuka yi butulci to azaba ta mai tsanani ce kaga butulci Allah ya ce kuma ya ce azaba ta mai tsanani ce kenan wanda ya butulci Allah ya bashi ya ki godewa to yana cikin matsala yana cikin tashin hankali to ashe godewa Allah abu ne muhimmin gaske yan uwa muna gode ma Allah yau akan ni'imomi misali kaga ni'imar lafiya lafiyar jikin nan kawai wani sai mai da lafiyar hanyar sabo da lafiyar zai je ya sata da lafiyar zai shiga harami ya yanke wa mutane aljihu wata ma da lafiyar za ta baro najeriya ko ghana ko nijar ko ina ne ta je ɗakin allah a nan za ta yi karuwanci a billah ko aikin da bai kamata ba ko kwaso 'ya'yan mutane tana bara da su tana talla da su wani ma a bangaje shi a kashe shi da wannan ne wasu za su je wai roƙa ma wasu kafirai dama irin ta mulki na duniya a ƙasar allah mai albarka mai tsarki to waɗannan abubuwa ba su kamata ba a ce ainihin akwai su saboda haka na gaya mana abubuwa kenan kawo yanzu guda uku wanda allah ya bashi abu takwas allah ba zai hana masa abubuwa takwas ba na ambaci guda uku zuwa yanzu na ukun kuma na gaya muku ina jaddadawa ne kawai wanda allah ta'ala ya bashi wato godiya to allah ba zai hana masa a ainihin wato a ƙari ba to shikenan 'yan uwa musulmi cikin ikon allah lokaci ya riga ya zo na sha allah to allah za mu ci gaban allah so bayan wannan ci gaba ne kuke so a samar a kasashen ko kuma a menene kuke so fanni da fannin da ya bukatu ilimi mataki na primary da shine da tubali matakin secondary mm. mataki na secondary mm. me ya bukatun malamai me ya bukatun ɗalibai a cikin abubuwan da mun ka ba da dama misali yanzu ne a waya ta ta ɗauke da ita ta ta ta ta hannu mm. akalla dini allah ina amsa test akalla kamar ɗari uku ma biyu haka dini allah akalla ya samu waje ya sama kusan dubu ɗaya ga yini wato gwamnati ne kan sauran shugabanci don ni ba ɗauka ce mulki muke ba shugabanci muke mulki da allah ne bayan wannan ziyara da kwazo a sudan eh. kai zirga-zirga kuka ga abubuwa sababbi na ci gaba. Eh. so wani albishi za kuma al'umman jihar sokoto me zai yiwu ba lafiya noman ne kasance ne malanci ma ita ke murda ai e ba zambalanci sai an samu da abin da aka yi ke bari ta so insha Allah da yadda Allah muna kan gurgurun abubuwan da ya kama Allah ba mu ikon muna yi mu kuma na kai masha Allah za mu kare har abin Allah ya kaddara mu yi kafin wannan lokaci na to alhamdulillahi rabbil alamin wasalatu wasalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin muhammadin wa ali wa sabi ajma'in yan uwa masu kallo da kuma saurari barkanmu da dawowa daga hotun rabin lokaci a tambayoyi zamu amsa wasu daga cikin tambayoyi ga su wanda na rubuta su kafin wasu su shigo a karo manta muna magana ne kan abubuwa guda takwas wanda allah ya ba su ba zai hana wasu abu takwas ba mun ambaci guda uku saura biyar to kafin mu karkare biyar din ga tambayoyin da kuka turo mun rubuta wasu daga ciki wasu mun amsa wasu zamu amsa su yanzu nan a tambaya ta farko wadda ta zo a ita ce tambaya akan a shi jinin wato jinin jinin bari ya ake gane shi ne ya ake gane jinin bari jinin da mace ainihin ya faɗo mata a dalilin ainihin wato bari ya ake ganewa to farko dai tukun jini idan wanda yake na bari ne shi ake ci da shi damusikt akwai jinin haila akwai jinin haihuwa jinin biki kenan akwai kuma jini na ciwo to tambayar ta zo ne akan an yi bari to kaga tambayar tana da alaka da kamar jini irin na haihuwa likitoci masana sun nuna cewa shi wannan jini abincin da ya mace ke ci mai ciki shi ne yake bin yaro tunda abincinsa yana ci ne ta cibiyar uwa wani abu da suke kira a kimiyya umbilical cord to idan lokacin da allah ya rubuta ma jariri ya yi na fitowa daga ciki zuwa duniya kuma wannan abincin nashi na nan to sai ya rikide sai abincin ya zama jini to sai bi yaron su fito tare sai a ce jinin haihuwa kuma bahaushe ya yi hikima kwarai inda ya danganta jinin da haihuwa don ya ce jinin haihuwa ashe jinin saboda haihuwa ne to wa aka haifa ɗan to me alaka sai mu ce abincinsa ne da ya rikide zama jinin ya bi shi to sai shari'a ta kulla dangantaka tsakanin jinin da haihuwar to tun da jinin saboda shi ne to ko da bari aka yi kuwa jinin shi ma za a ba shi hukuncin jinin haihuwa domin dai jinin zai biyo wanda suke tare a ciki don shi ne to babu shi babu shi ɗin nan ko dai an haife shi ko an yi barinsa duk hukuncin ɗaya ne wannan yana da matukar muhimmanci mu fara sanin wannan saboda haka lokacin da aka ce jini irin wannan ne wanda yake ainihin na ɓari ne to inda ake gane bambancinsa da wannan a domin tambayar kenan ya za gane bambancin jini na ɓari da waninsa to shi jini irin wannan wato yana da ɗan bambanci shi yakan kasance jini ne wanda yake launinsa wato ainihin idan jini zamanto ba na haihuwa ba ne nake so in ce ba kuma na biki ba ne ba kuma rauni ba ne ba kuma kurji ba ne ta wannan shi ake kira jini wanda yake na istihaba in jini istihaba ne amma wannan jinin haihuwa ne yawwa jinin haihuwa kuma kowa san shi idan ku jini ne na istihada to shi jinin istihada yakan fito mai raushi ne kuma yana da taushi kuma ba shi da zafi a ainihin tsiraicin ya mace in ya tashi fitowa kuma yakan kasance launinsa wato kamar fatsi-fatsi ne saɓanin jini wanda yake na haila yakan kasance ja ne wani lokaci kuma ya yi duhu-duhu bambancin da ke tsakanin jinin haihuwa kenan da jinin a istihada ta fuskar launi shi ko jinin bari na riga na faɗa da shi da jinin haihuwa ɗaya ne hukuncin illa iyaka mu ce to adadin kwana nawa ne zai yi wanda wannan kuma ita ce tambaya ta biyu to shi jini wanda yake na biki a wata hausar ko jinin haihuwa ba shi da mafi karanci bisa magana mafi rinjaye amma mafi yawansa ma'abota ilimi sun kasu su ma wasu sun ce ba shi da iyaka mafi yawansa amma a mazhabar wato hanafiya da hambaliya su sun ce kada jinin ya wuce kwana arba'in wannan ita ce fatawa ɗaya cikin fatawa biyu a mazhabar ahmad bin Hambal. idan ka je kuma mazhabar malikiya da shafiya suka ce kwana sittin ne sai dai magana mafi kyau magana farko jini na haihuwa ko shi ma na ɓari ne inda ya ci gaba da zuwa to kare wuce kwana arba'in, ita ce maganar da akwai dalili karar a kai idan ya wuce kwana arba'in ya ci gaba da zuwa suna kiransa jini na fasadi katta ba shi hukuncin jinin haihuwa su ma shafi'iyya da malikiya da suke cewa kwana 60 sun tafi akan wannan fatawar in dai har ya zarce waɗannan kwanaki 60 da suka faɗa to jinin ba za a ba shi hukuncin jinin haihuwa ko jinin ainihin wato bari ba kawai ta ci gaba da sallarta da ibadojinta yadda ta saba yadda kuma ya kamata da haka ne kaga cikin yardan Allah mun amsa tambayoyi guda biyu farko dai tambaya ta farko da ta bukaci a san bambanci tsakanin jini na bari da waninsa ta fuskar launinsa wanda mun yi bayani cewa ainihin inda jinin bari ne to ai jini ne na ainihin wato haihuwa ba wani bambanci a ainihin launin idan ku ana neman bambanci tsakanin jinin haihuwa ne da jini na istihada to sha mun yi bayani jinin istihada za ka iske shi fatsi-fatsi ne kamar da muka faɗa sannan fitowarsa wato ba yana wato ba in gizo yake yi ba in yakan zo ne sirr sannan kuma baya da zafi sannan kuma shi baya hana sallah baya hana miji ya kwanta da matarsa ko da jinin na fitar da jinin istihada ne bambanci kenan sannan muka sake kowa muka amsa in dai jinin haihuwa ne to adadin kwanakinsa kare wuce kwana arba'in ko ka ce 60 bisa ra'ayin wasu daga cikin eh, malikiya da kuma ainihin wato shafi'iyya amma magana mafi kyau mun ce kwana 40 kamar da cikin hadithai da suka tabbatar da haka na'am wa wane ne daga Najeriya Muhammad ne daga Abuja daga Abuja to bismillah Muhammad eh, ina mala ina so ina da tambaya ne akan shan rubutu to tambayar ka akan shan rubutu eh to shan rubutu dai manzon Allah bai sha ba magana mafi kyau kar a sha rubutu domin rubutun nan mai ake so a sha ƙur'ani ne aka rubuta aka wanke ko? Eh. ko ba shi ba ne? Eh, to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi aka ba shi ƙur'ani to bi rubuta ya sha ba to allah ya sa mun gane ka sake ina fata an ji amsa a kan shan rubutu ko? to tambaya ta gaba ko kuma ce e ci gaba da amsa wannan tambayar kafin na koma kan wancan maganar a ah, ya yi tambaya kan shan rubutu bari mu amsa tun da yanzu ta shigo kuma ga tare da ni ko da na riga na fara amsa masa a babu laifi in sake jaddada masa amsa din shan rubutu kamar da na gaya mai manzan Allah bai sha rubutu ba sahabai ba su sha ba to a ka'idar dukkanin musulmi mai basira wanda yake son ya wanye lafiya komai nashi da zai yi ko dai wannan abin da ya ibada ne shan rubutu ibada ne na'am hawa'u daga saudiya to me tambayar ta yawa tambaya ta malam da allah yanzu kamar za ka yi raka'atin haka sai kamance ka tada kabbarar sallah eh. shi ne tambaya ta akai kika ce me malama hawa'u kamar za ka yi raka'aten haka an kira sallah za ka yi raka'aten sai kuma ka mance sai ka tada kabbarar sallah haka ko azhar ko la'asar haka to shikenan an kira sallah za ka yi eh. raka'aten kuma sai aka eh. tare sallah ya za ka yi ko a'a sai na mance sai na ka bar sallar azhar haka kamar an kira irin sallar azhar haka hmm. sai na mance yau zan yi raka'aten hmm. sai na mance sai na ka bar sallar azhar din eh ke dai niyya ki ke ke ki dai ne yawa sai na mance da ta da kabbar sallah to shikenan zan amsa miki insha Allah daga baya ina fata ki kasance kusa da akwatin talabijin ɗinki insha Allah barakallah to tambayar da muke amsawa tambayar ainihin dan uwa daga Abuja shan rubutu na'am Anas daga Saudiya na'am eh ah, amma kuna lafiya lafiya lau Anas malam tambaya nan shine kaman kana aiki da a cikin bayan gari haka ya gani gefen da ba masallaci eh zamana sallah kai kaɗai kake idan ka je wannan gurin aikin hmm. abokin aikin naka shi bai damu da sallah ba to me matsayin wannan sallah na kai kaɗai ne ya koyaushe kake yi kuma gun ba masallaci kusa sannan sai na biyu idan aka kira sallah haka mutum sai ya zauna a ɗaki an kira sallan bai fita ya tafi masallaci ba ya tsaya ɗaki ya yi rakatun sai ya zauna zaman karanta kuraniya ko wani askar haka hmm. sai ya ja ta da igama tukunne ya tafi masallaci to wannan yana iya zama laifi ko ba komai to masha Allah tambayinku kenan mun ji su mun kuma rubuta su insha Allah za mu amsa musu Allah ya saka alkhairi to mu sake koma kan tambayar ainihin dan uwa daga Abuja kamar da na faɗa shan rubutu ne bayani manzo Allah bai sha rubutu ba mafi kyau ka tsaya inda aka tsayar da kai yar uwa hawawu daga saudiya mutum ne an kira sallah ita niyyar niyyata raka'atain ne kuma sai ta ne a zato innamal a'malu bin Niyat. kowane aiki niyya shine alƙalin wannan aikin amma lokacin da kika fara raka'atin sai kika tana azhar ne to sai ki maza ki canza zuciyarki zuwa ga ainihin azahar da wato aka riga aka kira ta da yaddan Allah canza niyyaki zuwa ga azahar ba za ta haifa miki da matsala ba tunda aiki ne na zuci Allah ya mana muwafaka Anas daga Saudiya wato mutum ne ke sallah shi kadai inda ba masallaci mafi alkhairi ka nemi inda masallaci yake ka je kai sallah cikin jama'a domin sallah cikin jama'a ta fi sallah mutum shi kadai da lada ainihin 25 a wata ruwaya da lada 27 saka babu alkhairi kai sallah kai kadai a cikin athar na dan mas'ud yana cewa wallahi inda ɗayan ku zai ke sallah shi kadai da ya bar sunnar annabi in kuka bar sunnarsa wallahi za ku halaka halaka kuma na nufin mutum ya fada shiga wuta kenan a'udhu billah musamman wanda ke zaune a saudiya ga shiga harami saboda tsabar talauci da lalacewa baya iya zuwa cikin harami ya sallah cikin ka'aba mai albarka inda dubannin duniya ke allah allah su je wurin kai allah ya maka arzikin zama a maka ko madina amma sai mutum ya shekara bai je ba kwanaki wani ke ban labari wallahi malam sai in yi shekara ni ban taba zuwa harami sallah ba na ce amma ko gaskiya akwai tabewa tare da kai tare da cewa kuma ai zai iya sallar jami'a a unguwarsa to ka je harami mana ka je mana to shi wannan baya yi a haramin bayi a masallacin ma unguwarsu yadda tambayar anas ta nuna an gane shi kawai sai da shi kadai a gida ko kuma da abokin sallarsa baya yi shi kuma babu yanda zai yi yanda zai kai ka nemi inda masallaci ce ka je a yi sallar da kai ita tafiya maka alkhairi yin haka shi fa baka dama ka dace da karantar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a tambaya kuma ta yar uwa wato a wanda ya tambaya okay, tambaya ka ta biyu Anas kenan har yau wato idan mutum ya ji kiran sallah zai tsaya ya yi ta ainihin wato raka'at al a ɗaki da azkar daga baya tukun tashi je masallaci to ai kaga shi ya bambanta da na farko ai domin shi za a ya ji kiran sallar kuma zai yi ziki zai tsaya yi nafila to dama abin da ake bukata dukkanin sallah ta nafila an fi so a yi ta a gida saboda kar a bai da gida kamar misali kabari a raya gida da salloli na nafilfili wannan abu ne muhimmin gaske abu ne da ya tabbata cikin nusus na hadithin manzo sallallahu alaihi wasallam in dai ba zaman shi a gidan ya riga ya sallar nafila da ya yi eh maza je masallaci mana kaga sai tara alkhairi goma da goma kenan kaga da farko ya tsaya a gida ya yi sallar nafila na biyu kuma ya je ya sami sahun gaba amma idan ya ɗauki ɗabi'ar kawai da an yi kiran sallah zai zauna ne a gida sai lokacin da ya gama zikirinsa ya gama wato sallar nafila sannan ya je to kaga zai hasarar wato nafila da ake samu da ake so mutum ya samu Eh, abin nan sahun gaba da ake so mutum ya samu domin ya tabbata cikin hadithin ibn maja annabi yana cewa sallallahu Allah da mala'iku suna yin salati a kan waɗanda suke samun sahun gaba to kaga idan bai samu ya je ba ya babban hasara kenan da haka babu laifi idan aka yi kiran sallah ya tsaya a gida ya yi nafila yana ƙara ya yi maza wuf kuma ya je masallaci don ya samu albarkar sahun gaba amma bayan ya yi nafila ɗin kuma ya yi zaman shi ba zai je ba sai ya ji an riga an kiran sallah wannan akwai na kasu kwarai tare da shi ya raya wata sunna ya bar wata ina ya raya sunna domin yana yin nafila a gida wannan abu ne mai kyau to kuma sai ma zai je ya sami sallar jam'i musamman sahun gaba din nan nake jaddadawa kaga ya tara alkhairi goma da goma kenan ah, da haka ne insha Allah amsoshin da suka zo mana a yanzu a dalilin kira muka kuma rubuta su muka samu muka shigar da su Allah ya sa mun dace wajen faɗin daidai ya ba mu ikon fahimtar daidai da aiki da kuma daidai to cikin raguwar tambayoyin da dama suke gabana tun kafin mu shigo wannan zaure mai albarka akwai a wata tambaya da aka yi cewa shin dole ne wanda za shi umra to masha Allah to suleiman daga oman ko to me tambayar malam suleiman daga ainihin oman bismillah na'am na'am bismillah malam suleiman na'am malam barka da ina gajiya alhamdulillah malam muna godiya ga wannan shiri da ake watsa mana to barakallahu fikum malam to bismillah bismillah malam tambaya na shine hmm. mutum ne ya bar misali lagos a Najeriya. ya bar me zai je dubai Aka kanin shi ta zuwa dubai so sai ya shiga jirgin sama na jinka daga lagos zuwa dubai malam kana jina a jirgin sama lagos zuwa dubai na a jirgin sama na'am so sai lokacin sallah ya iske shi a lokacin da yake jirgin sama ya bar lagos bai isa dubai ba misali a ce sallar magariba wanda yake da ƙararren lokaci to malam tambaya nan shine shin mutum zai amfani da lokacin wane kasa ne zai amfani da lokacin sallah a lagos ko kuma lokacin sallah a dubai haka ne cewa yana riga yana cikin sararin samaniya a lokacin sallan yayi ko kuwa zai bari ne sai ya je dubai sai biya wannan sallah to mun gode malam suleiman da tambaya daga oman ah, za mu amsa ta insha Allah ta'ala akwai wata tambayar kuma babu wata ko to shikenan eh, bar mu maza mu amsa tunda tambayar ta riga ta shigo cewa mutum ne ya tashi misali kamar daga lagos a can nigeria za shi dubai <clears throat> to sai sallah ta riske shi yana cikin hazo yana cikin sararin samaniya to tambayar ita ce kuma sallan ta magariba ce mai lokaci wanda yake ƙwararre kwarai da gaske to na'am umar daga nigeria to me tambayar umar daga nigeria ok to tambaya ta ita ce ni ina tambaya nigeria a ina a wani gari ko za mu iya sani sokoto to masha Allah mal umar bismillah na'am wasan tambayar da a gare ni akan gado ne na'am ah, mutum biyu ne suka kasance nan kama Eh, ina mutum yana da 'yan uwa a Nijar wasu kuma suna Najeriya. Na'am? Wasu suna eh, Nijar wasu suna Najeriya. Na'am. Eh, to sai kasance an ka raba gadon ga sai aka ce to kila abinda kila akwai gonaki can Nijar aka ce wannan ya ɗauki wasu can waɗanda a can su ɗauki na Nijar waɗanda an nan Najeriya su ɗauki na Najeriya. to bayan an raba an yi haka sai zama su kuma na can wa'anda a can sai kuma da baya wani fisgo ya ce yana bin bashi to bayan waɗanga su kuma sun rage nasu to shine nake son hukuncin waɗanga na nan najeriya shin su ya sun ci nasu koko ya za a yi kuma to in ƙara fahimtar ka da kyau malam umar daga sokoto gadon nan na gonaki ne wasu gonakin suna niger wasu kuma suna najeriya ko eh to kuma mutanen su ma wasu suna najeriya wasu kuma suna niger. Maga daɗin. eh to da aka tashi raba sai aka ce waɗanda da nan najeriya su doki gonakin da an najeriya waɗanda da an niger su doki gonakin da an Niger. ai ka gane ko na gane to sai zama da baya waɗanda a can Nijar su kuma sai wasu sun ka fito sun ka ce su dama gonakin wai aro ne suka basuwa ba gonakin shi mai gadon ba shi mamacin ba ne don haka eh, waɗanga da an najeriya kuma sun rabe nasu to ya za su yi tun da an riga filan ma har sun canya nasu to shi kenan za mu amsa insha Allah barakallahu fikum amma bari mu kammala amsa ah, tambayar Suleiman daga Oman ɗazun da muna amsawa ta ka tambayar ta shigo ko a ina kan amsa tambayar suleiman daga oman dangane da mutum ne taso daga lagos za shi dubai sai sallama gariba ta same shi to yake so ya sani lokacin wace ƙasa ya kamata ya aiki da shi to in ya riga ya baro misali kamar lagos za shi oman kaddara ya bar lagos da karfe biyar wanda ka gama gariba ba ta yi ba ko ba haka ba ya bar sararin samaniyar nigeria ya shiga misali yankin dubai magariba ta same shi zai yi aiki da yanayin ainihin dubai ne hukuncinsa hukuncin wannan yankin ne amma inda lokacin da ya bar nigeria da minti goma minti ashirin sai ya fahimci a dalilin agogo ko a dalilin ci gaban da aka samu a zamanance cewa lallai magariba lokacinta ya shigo kuma in har ya iya fahimtar bai bar abin da ake kira airspace wato yankin najeriya ba to sai ya sallaci la'asar magariba kai ya janyo kuma lisha ya hada su bisa la'akari da lokacin najeriya ta yadda koda ya shiga kasar dubai sallah ta riga ta sauka daga kan shi amma muddin kamar da na faɗa da farko ya riga ya bar najeriya ya shiga ainihin yankin da ke ainihin yankin wato dubai to ba zai la'akari lokacin najeriya ba saboda hukuncinsa hukuncin wannan kasan ne inda zai yi sallah lokacin zai yi la'akari da shi kai inda ma yanayin azumi ne haka ne misali kaga yankin dubai ina tsammani da mu najeriya ai akwai bambancin kusan awa biyu ne kamar anan ne sudan awa biyu tsakaninmu da najeriya haka saudiya to ba dama ka ce kai za ka yi sallar azhar kana nan sudan misali in kana sudan kenan inda muke yanzu ka ce za ka yi sallar azahar yadda ake a najeriya ba zai yi ba domin nan awa biyu ne sama da najeriya to haka kuma yanki na kasashen gaul cikin abin da na sani da haka a takaice za ka yi la'akari da yanayin wancan lokacin ne amma dangane da mai tambaya ta gaba babu lokaci malam dan eh, uwa eh, umar ko wanda ya magana kan rabon gado ko suleiman kai eh, umar wanda ya tambaya usman kai to kai hakuri lokaci na gaba za mu amsa maka wannan tambaya dangane da waɗancan masu da an ce lokaci ya riga ya ƙure abinda muka faɗi daidai muka samu damar amsawa daidai to Allah ta'ala ka ba mu lada haka inda muka yi kuskure Allah cikin rahama ka gafarta mana ka kuma mana muwafaka a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka ma wannan dan kokarin namu ya kai gare ku Allah ta ramu da su da ku gaba da cikin ladan ya ba ƙasarmu mu Najeriya zama lafiya da kwanciyar hankali da kuma dukkanin kasashen musulmi gaba ɗaya ya aje mana fitintinu ya haɓaka arzikinmu da dukin da inda muke subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu la la la